a yau mara safiya ta alhamis ashirin da ɗaya ga watan shawwal ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu daidai da tara ga watan hudu 2026 a darussanmu na aikin hajji mun ɗauki ranakun aikin hajji mana ranakun da za ka yi aikin hajji kama daga watannin wannan watan yana ɗaya daga ci watan shawwal amma ko ka tafi a shawwal iyakacin abin da za ka yi akwai al'ihram ɗaya kenan na biyu akwai ɗawafi na uku akwai rakatai ɗawaf na hudu akwai sa'ayi to iyakacin abin da alhaji zai yi ko ma ka je da wuri za ka yi harama za ka yi ɗawazi, za ka yi raka'a biyu na ɗawafi sai kuma safa da marwa shi ne sa'ayi to za ka ta jira har sai ranar takwas ga watan zulhijja to kaga in ma ka je da wuri iya abin da za ka yi kenan in ma ka je a latti na abubuwan duka za ka yi su a rana ɗaya in yi harama na isa garin maka in yi biyu in yi raka a biyu kaga a biyu da alhamdulillah ka kwatanta raka a biyu irin sallar ba in shasha a biyu bai wuce minti biyar ba an gama sai kuma yi tafiya tsakanin safa da marwa shi kenan to yanzu muna tare da shawwal muna tare da zulƙa'ada da cikin zulhijja watannin ke to sai ranakun ranakun ranakun ya danganta ka je da wuri to za ka daɗe amma ka je ranar takwas ga wata shine daidai ranar fara harama da aikin hajji takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mana sha biyu ga watan sha biyu ita kaɗai ce a shekaran sha biyu ga watan sha biyu tun ka so ka gama ranaku biyar ke to kuma zuwa sha uku in kai jinkiri ke kaga kana da kwanaki shida in ka cika in dai daga takwas zuwa ƙarshe kwanaki shida ko kuma ka rage kwana ɗaya na ƙarshen sai zama kwanaki biyar ke in za mu ɗauki ihram tun da ɗauki mahazuratul ihram shi haraman da me da me yake kasancewa idan alhaji ya mistake a nan salas kamar kawai ya je shakatawa ne ya je ya shakata ya dawo in dai kai kuskure daga nan baka san me zaka dauki harama ba kai dai kawai ka san zaka tafi aikin hajji kamar su ana zai ke shi dai kawai zai tafi aikin hajji aikin hajjin wani iri shi dai kawai aikin hajji hmm? to ya kamata san me zai yi lura da cewa akwai aikin umara ko ba umara tare da umara ko ba umara to za mu iya kasa aikin hajjin kala uku ne kala uku akwai wanda ke tare da umara wanda ke tare da umara za mu kasa su kashi biyu ne tare da umara kashi biyu ne ba umara shi kadai ne kaga wanda ba umara shi ne al-ifrad al-ifrad ifradi shi ne mutum ya aikin haji tilo kawai tun da zuwanka ka yi harama da aikin hajji shi kenan to yanzu aikin hajjin kawai za ka yi mana a cikin ayyukanka ba za ka shigar da umara ba ke hmm? wannan shi ne al-ifrad za mu zo magaya ake yin shi tiriyan-tiriyan to wanda ya ifrad babu yanka da ya waje ba kan shi ka kayi na tatsawuyi babu laifi to na farillan ma yawanci ba mu yi babban da tsawoyi to wanda yake tare da umara kashi biyu ne imma ya zama umarar daban ko kuma umarar a haɗe umarar daban mana in fara umara in na ƙare sai in jira zuwa ranar takwas ga wata sai in ɗauki haraman aikin hajji kaga yanzu na aiki biyu ne na fara yin umara sai na zo ne aikin hajji tun kai wannan shine za ce ka yi tamattul shi nan da muka karanta yanzu faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i faman tamatta'a bil umrati wanda ya fara yin umara sai zai aikin hajji to sai ka ba da abin da ya sauwaka na hadaya kenan umaran daban aikin haji daban ayyuka duk biyu ne ke aikin umara daban aikin haji daban wannan shine at-tamattu to sai kuma wanda yake umarar tare da aikin haji amma a haɗe shi wancan arabe nan kuma aikin haji da umara amma a haɗe mana tun daga harama zan hana suke ke ce labbaika Allahumma umratan wa hajja labbaika Allahumma umratan wa hajja a haɗe kenan amma wancan umara daban zan ce labbaika Allahumma umratan to kaga daga nan alhaji bai san me zai yi ba fa ala kawai da ya je shakatawa ya dawo ke labbaik Allahumma hajjan wannan shine ifrad labbaik Allahumma umratan wannan shine tamattu mana na fara tamattu yake sai labbaik Allahumma umratan wa hajja wa hajja a hade shine al-qiran yanzu za mu koma daga nan miƙati mu ɗauki ɗaya daga cinsu da zai famu dama cewa tiriyan tiriyan mu ɗauki ifradi mana ifrad wanda zai aikin haji kilo shi kaɗai yanzu ayyukan da zai yi na ɗaya akwai al-ihram yanzu kowa ma aikin haji dole akwai ihram sai dai me za ka furta shi ne zai bambanta ihram kamar yadda muka wancan satin mutum zai cire kifafin shi na al'ada ya sanya rida wa iza alhamdulillah mun ɗauki hikimomi dangane da sanya wannan kayan harama hikimomi za ka iya shi a feji za ka ji alhamdulillah za ka ji darussa masu yawa kenan ba wai in sa haraman kawai sai a ɗauke ni a hoto shi kenan mutane sun lalace wai dai shi kawai niyyar shi ne a ɗauke shi a hoto ya watsa shi ke wallahi wannan baya daga cikin darussan da ihrami ke karanta ko kaɗan ko na nesa ko na kusa kwai darussa da ya kamata a ah, na shiga harama a wannan yana tunatar da ni kiyama na shiga harama yana tunatar da ni ikhlasi yawa irin abubuwan da ake bukata ke amma kawai dai na shiga lauke na hutu a watsa wannan ba shi daga cikin addini ma kwata-kwata kai ma yana cikin ƙauyanci ƙauyanci eh ka ga Allah yana ta ɗaukar hutu ba ƙauye wallahu musta'an na ɗaya al-ihram الإهرام تشيو النبي إفرادي زيت لبيك اللهم حجا إذا كان أمفارا كنا إذا ميقاتي زيت تلبية هل يسجر مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك za mu zo mu maganar talbiya ita kanta tana tare da ma'anoni masu ɗimbin yawa sosai kuma ma a halla muhillun ƙasso illa bushir babu wanda zai fara talbiya sai an fara mai bishara babu wanda zai fara kabarbari sai an mai bishara suka ce ya rasulallah bil janna na'am to ka gan ka shiga ka da gaske sahabbai suna yi da gasken gaske mana in sun ɗauki harama suna talbiyan bi ma'anar kalima suna ɗaukaka sautin sosai har sai muryarsu ta bisha shi to ga kamar irin wannan addinin an dena shi mutu za a yi talbiya dai alhamdulillah kuma ga shi a motoci fa da AC fa air condition ma ka samu tarbiyyan ba ta kaiwa inda ya ba, amma su da a cikin rana kuma a kafa tunda su ne mazaje yanzu shi ne zaka ka ji an ce rijalun la tulhihim rijal fihi rijal don ka ji rijal a qur'ani to su ake nufi labbaik allahumma labbaik to mu ba bin mamaki ba in na zage ne talbiyar nan ya ce abu ruƙai ya zari abinda muka iya kenan kawai surutu ne kwan ka tambaye shi a ah, ya ji kana talbiya da ƙarfi akwai wani matsala ce a ah, haka sunnar take ke wuce ai wani littafi zan samu ce a littafi kaza da kaza sai ka je ka duba sai ka gamsu a'a in sai dai a dinga magana gefe gefe kuma shi yake kan sunnan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to wani sai ake ka da hauka ce mahaukaci ya zare ba shi da kuɗi ne albashi ko ba ba shi albashi ba ne ko ya zautu ne ko menene ko menene da yawa ayyukan da zaka ga mutum yaya kan sunna kuma sai mu je mana zargi shi mu musulman yanzu a cikin zulhijja ɗin in ya fita kasuwa yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai ka ji me mutanen kasuwar za su dinga faɗa ya wannan mahaukaci ya haukace yayi ustazu karatu ya haukata shi shi a ah, wallahu musta'an amma magabata su suna cewa mahaukaci ne aka suke biya masu abu hurairin sun shiga kasuwa shi a ah, suna jin an fara su ma sai Allahu akbar Allahu akbar irin su Abdullahi ibn Umar sun shiga kasuwa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kuma mutanen kasuwa yan albarka sai su kafa Allahu akbar sai kasuwa gaba ɗaya ya rude da ne la la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd kaban su kai in ka shiga kasuwa kai kabbaran sai wani yana tsaki wancan yana tsaki wannan yanzu yana damu mu to ya je masallaci mana nan gurin kabbara ne gurin kabbara ne mana waya ga ma kasuwa ba gurin kabbara bane a generation na sahabbai gurin kabbara ne gashi na sai bukhari to da yawa abubuwan da zaka ga mutum yayi sai ce kuma ba daidai ba shi dan zafin kai ne shi dan ta'adda ne waye waye wannan misali na ɗaya kenan ko talbiya misali na biyu kabarbari misali na uku da za ka ga wani ya yi tafiya ba takalmi hmm, yanzu da safen nan ya fito daga gidan shi ba takalmi a kafin shi yana tafiya ya taho masallaci yanzu kuma zai koma ma ba takalmi to kaga mu a gurinmu magana surutu ne wannan surutu to kaga zan yi surutu akan wannan ok yanzu din ni ban waye ba ma akan cewa ya halatta a yi tafiya ba takalmi a likitance ma suna ba da shawara musamman masu diabetes mutum ya dinga tafiya kan rairayi gudun da ba ba abin da zai cutar da shi ba mu gane wannan ba sai na ƙananan surutai al'ummar mu dai wallahi musa'an Allah ya jarabta mu da me ƙananan maganganu to kai musulmi da za ka yi tafiya ba takalmi a ganka ka fita yanzu da safe har zuwa bakin titi ba takalmi to za ka ji uban surutu to amma akwai daga cikin wanda suke ba musulmai ba masu sa dogayen rigunan nan za ka ga shi ya yi tafiya ba takalmi ya ce a addini shi ne karantar da shi haka abin mamaki sai ku ba shi kariya musulmi kuma sai ku wautar da shi ce a ga abin mamaki ko idan in kana Najeriya dai kawai Allah ya jarabta ka Allahu musta'an shehi yi gaskiya to almuhim in za ka yi talbiya iya yadda za ka iya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal la sharika lak yanzu ko za ka yi ko ifradin ne ko tamattu'i ne ko irani talbiyan ku iri ɗaya ne ba bambanci yanzu alamarin farko talbiya abu na biyu mun isa garin makka kun sauke kayayyakin ku yanzu da ba mu bukatar wani bi ku gida kun sauke kaya a kai ka san yadda za ka yi da kayanka abu na biyu mun shiga garin makka in sai tsawaf tsawaf mana za mu zaga ka'aba su bakwai amma tabbata ina da alwala ina da tsarki macen da take cikin al'ada sai ta ba dama ta yi tsawafi har sai ta yi tsarki wani abu na biyu kenan tsawaf wani ana ce mai tsawaful kudu da mun ɗauki mai layin ifradi ne to za mu zagaya su bakwai hmm? to ga har mun zagaya muna fara daga hajarul aswad daga gurin ake fara tsawafi. yanzu ka ɗauki wannan bencin shine kaba kusurwa guda hudu to za ka samu wannan kusurwan sai kuma ga kofa ga ƙofan ka'aba yau kamar yadda aka ajiye wannan sai a ce wannan shine maqamu ibrahim hmm? maqamu ibrahim ga ƙofan ka'aba sannan kuma ga hajarul aswad to kaga daga nan za mu fara ke za mu zo mu ɗauki sunan tsawa in za ka yi ɗawa wa'in sunnoni ake bukata shi namiji dama yana cin haraman yana cin kyalle guda biyu to za ka fitar da kafaɗar ka ta dama a lokacin ke kawai lokacin da za ka fara ɗawafi in ka gama ɗawafi kuma ya gama ka rufe kafaɗunka ke amma za ka ga iyayen himma shi tun daga miƙati ma kafaɗa mai a buɗe har ko'ina ma duka kafaɗar shi a buɗe ko arafa ne ma ka faɗar shi a buɗe ko muzdalifa ma ko ma ina kawai in ka faɗar a buɗe kuma yana cin kurakure kuma za ka gani a kafafen watsa labarai misali kamar afirka tv in ana ana program na aikin hajji za ka kusan ɗauko wani mai harama gama yaya ka faɗar shi nan ɗin shi a buɗe hada khata khata khata khata irin su da albani ba sa daga kafa kan wannan shi hada khata yanzu wannan kawai ana yin shi ne in za ka yi mai in za ka yi ɗawafi kawai ɗawafin ma na farko banda ɗawafi na ciki-ciki banda tsawaful ifaba shi ba a wani buɗe kafaɗa banda tsawaful wada shi ba a yi ma da ihrami to amma ka ga generally kaman mutane sun ɗauka haka ake yi hmm? kawai daga ko'ina ma ya buɗe ne kafaɗar shi kafaɗa ana buɗe ta ne kawai wajen ɗawafi ɗawafin farko shi kenan yanzu mun zaka so bakwai har mun gama so bakwai amma kai hatara in ka zo nan wannan angul da yake setin angul na hajarul aswad shine rukunul yamani to shi in ka zo zaka dakata in ka samu dama ka shafe shi domin shafan wannan dutse yana kankare ma kurakure shafan shi da hajarul aswad Allah yana kankare bawa kurakurai shi sai dai akwai cinkoso to ba lallai ba in muka zo nan a rukunul yamani addu'a za ta canja kawai za mu dage akan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abinda zaka tayi maimaita kenan tsakanin ar-rukunul yamani zuwa al-hajarul aswad don ka zo hajjarar aswar ka yi ɗaya ka tabbata ka zagaya gaba ɗaya don ka zo nan irin addu'ar da kake sai ka dakata ka fara rabba da atina yanzu ne za mu fara daga alhajarul aswad mu zaga completely muka dawo nan ɗaya kenan biyu uku hudu biyar shida bakwai yanzu mun ƙara tsawaful kudum kenan kaga cikin ayyukan muna tare da na ɗaya ihram sai abu na biyu tawaful kudu to sai abu na uku muna gama tawafi za mu je bayan makamu ibrahim wannan seftiri ke seftiri za mu je bayan makamu ibrahim sai mu yi a biyu kai wata min makamu ibrahim musalla raka biyu a bayan makamu ibrahim kuma yana daga cikin abin da alhaji ya kamata ya kiyaye yau ya kiyaye wucewan masu wucewa shi ma yana daga cikin kurakure da alhazari suke yi da yawa da yawa kawai sai ya samu gurin da yake zai yi sallah ba tare da yana da sutura ba hmm, ya kamata sai ka nutsu sai ka yi sallah ila sutura kuma wannan manzan Allah ya ja mana layi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusalli illa ila sutura la tusalli karka kuskura kai sallah sai ga sutura fa yanzu ko a masallaci yanzu maybe mun tashi wanda suke baya baya maybe daga gurin sai ya da sallar shi khata khata kuskure ne wannan la tusalli illa ila sutura don na ga su masallaci sun wuce mu su sun yi me sutura kamar filin su kuwa daga sun yi sutura domin su masallatai gurare daban-daban yanzu su masu bukai ko kana so kai sallah ba ka da bango a gabanka ala sai a ɗauko mai sai ka ɗauko ko a ɗauko sai a sa maka wanda yake so ya wuce a maimakon ya wuce ta gabanka sai ya ɗauko sutura sai mai sai ya kafa maka yau kamar haka shi ne sutura shi in kana sallah ga sutura kaga zai zai wuce ta nan ke yana da kyau yana da kyau inda har har wasu masallatai mun ba su shawara sun yi mu kuma muna baya fa bai yi ba fa bai yi ba fa kusan yawancin masallatan da na gani shawara na ne wallahi amma mu masallacin mu kuma muna nan a baya mutum zai sallah kawai sai tashi bayan sahu sai Allahu akbar kuma maganar sutura zo nawa ne a masallacin nan wallahi ban san iya adadin shi amma har zuwa yau wani zai sallah baya nan a gurin karatun ana ta maganar sutura baya nan to ko bayan sallan magariba zai sallah eh daga kuma yana gaba fa sai kaga kuma ya ja baya ce a ah, wannan mutanen ya haka ne ban gane ko kun gane me nake nufi yana gaban sutura nan shi mai sutura ke to kuma zai yi sallah mai kwan ya tsaya a nan din sai ya koma sahu na uku ce a ah, hasbunallahu wa ni'mal wakil to ko a makaɗin ma the same problem za ka samu mutane da yawa ba sa lura da me sallah ga sutura maka ce abdullahi bin umar baya sallah ko a makka ne sai ga sutura ba baya barin wani ya wuce ta gaban shi ahalin sunna ke alhamdulillah to ka iya gane in kana zaune kawai za ka iya gane a ah, waye fahimci sunna ne waye bai fahimci sunna ba daga sallan kawai da zamani sai kaga mutum ya taho gaba ok wannan ya fahimci sunna sai kaga mutum ya yi baya ce a ah, wannan bai fahimci sunna kawai daga gaba da baya kawai daidai ina na tsaya zan yi sallah to ok na gane sunna daidai ina na tsaya zan yi sallah ban gane sunna ba shi ke kuma kowa ya fa ya kamata sai yi sallah ila sutura ila sutura zuwa ga sutura muhim jiddan wani akwai littafi sukutin da aka yi mai akan sutura muhim don su da dama ba sa ɗaukan sutura komai hmm? kamar wani masallaci can sai yanga ce a ah, ga gurin da ya kamata ya sallah ga asalin fila in ya zo kuma sai ya kauce wa filan sai la hawla wala quwwata illa billah wannan kuskure ne la tusalli illa ila sutra kaga ya ishe ne maganar manzan Allah zuwa kar ka kuskura ka yi sallah sai ga sutura a na ga maganar ta kai kar ka kuskura in ji an ce kar ka kuskura ka fita karfe shida ko kafin shida ya ce ni zan fita zan bude shago kuma bakin titi kake kuma an kawo sababbin sojoji masu danyen kai yaya ki kai yaya sai ni haka na ga daman bude ce a ah, ai kaga za ka ɗan da gugu za ka ɗan da gugu yanzu shi na manzan Allah Allah ne zai sa mala'iku su daka mutum ba ya ce la tu salli illa ila sutura ce ya rasulullah sai na yi ce a ah, a ah, bai yi ba fa yanzu za mu yi sallah raka a biyu sai mu lura sosai da sosai ka samu gurin da za ka yi sallah mai kyau wani lokaci mace ko mata ma za su zo suna ta wucewa ta gaban kai to kaga kai sallah kuma mata suna ta wucewa sallan ka ta lalace ba amma ka sallan ka ta lalace kuma yaya wallahi musa man ka samu guri mai kyau alhamdulillah raka'a biyu a raka'a biyu namu karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun sai fatiha da qul huwallahu ahad yanzu step 3 ke ihram sai me tawaf sai raka'atai tawaf to ko a umara ma za ka ji disdain haka din ne al tawaf raka'atai tawaf to za mu ci gaba abu na hudu sai a sayu baina safa wal marwa tafiya tsakanin safa da marwa yanzu mun gama raka'a biyu to sai mu nufi babu safa kashi na rubuce babu safa ƙofar safa hmm? yana nan kana nan sai kai haka babu safa kashi na rubuce kwalle ne sosai Kamar ka zo ka fito ta nan eh in ka yi nan za ka fito babul marwa kenan su sai ka alaji ya fara daga marwa shi a ah, kai alaji ka fara daga marwa zuwa ina safa yanzu ba kai komai ba ke in dai ka fara daga safa zuwa marwa a'a dole dole ne sa'ayi na ya fara daga mai. safa yau daga dama ne zuwa hagu to sai na je sai na fara daga hagu zuwa dama wannan kansil, an yi cancelin ne shi dole fara daga safa to akwai addu'o'i za mu zo mu samu ya ake sa'ayi shi ma a gurin za ka ga da yawa wallahu musta'an da yawa yuton kawai ake yi amma ya kamata ka miƙo mana ya ake safa ya manzan Allah yake safa da marwa in ya kusa da dutse yana karanta inna safa wal marwata min sha'irillah فمن هج البيت أو ائتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما فمن تطوع fa inna Allah شاكر عليم in zai fara sai tsaya a kan dutsen tukunne fuskanci alƙibla zai la ilaha illallahu وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده هنا شنا أبن ديكي قاقرا يوم جمع لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده wa hazama al-ahzaba wahdahu yanzu alhaji sai ya tsaya yi addu'a ba a ce maka minti nawa ko so nawa ko wace addu'a addu'ar buɗaɗɗiya ce to sai ka sake maimaita la ilaha illallah la sharika la lahul mulku wa lahul Kuri ala kulli la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda sai ka sake yin addu'a sai ka sake maimaita la ilaha illallah da lashiri kana so uku dai za ka maimaita addu'a so uku yanzu a tsayuwan kawai da ne akan ne safa za ka maimaita addu'o'i so uku uku to daga nan kuma sai mu gangara zuwa marwa to a can Marwa ma yadda kai a safa ka za ka yi a marwa za ka tsaya ka fuskanci alƙibla ce la ila illallah la sharika la lahul wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ila illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda ka daga hannu addu'a alherin duniya da lahira sai ka sake maimaita la ila illallah zuwa ka sake addu'a ka sake maimaita la ila illallah la sharika la lahul wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ila illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda yanzu kaga mun fara mun yi ɗaya kenan daga safa mun taso mun zo marwa ɗaya ke hmm, daga safa mun taso mun zo marwa ɗaya ke kama duk tsayuwar da za ka yi karka mance da addu'o'i hmm, a nan safa kar mu mance mun yi addu'o'i so uku uku to da muka zo marwa ma mun yi so uku to za ka ga tsayuwan zai balansi nan hudu ne nan hudu nan hudu nan hudu tafiya kawai ɗaya kenan dawowa biyu to mu ɗauka nan safa ke daga safa mun gama addu'o'in mun tafi zuwa marwa kaga ɗaya ke mun dawo biyu mun koma uku mun dawo hudu mun koma biyar mun dawo shida eh, in za mu tafi na ƙarshe kenan bakwai in za dole ka fara da safa kuma dole in ƙare da marwa amma sai ƙirge na sai ya bani a na fara da safa na bakwan na ƙare a kan safa kama akwai matsala ce dole ne in fara da safa ƙarshe in ƙare da marwa Hmm? da tafiyar tana ɗan tazara kai a tunaninka za ka ɗauka ɗaya ne ko biyu ashe uku ne to ka gan ban gane ba tafiya ta ta farko sai rubuta in ɗan samu jota ko kuma ga wayata sai in buɗe sabon feji eh in sai safa sai in sa safa sai in sa marwa in sai safa ina ɗaya kenan yanzu na tafi yawa ɗaya kenan sai rubuta one na dawo ko kuma na tafi na dawo ko kuma one two yadda zai za ka gane kawai amma ba haka ba za ka je ka rikici musamman kai sabon alhaji ne za ka ka fara da safa ce kuma ƙarshen na bakwai ɗin kawai kana ina kana safa kuskure dole fara da safa an ƙare da barwa don muka duba za ka yi addu'o'i so sha biyu ne a kan safa akan marwa ma addu'o'i so sha biyu to kuma iya gwargwadon bukatunka ne bi wani zai fara tun safe misali tun bayan sallan asuba karfe shida ka yana nan yana yi har karfe bakwai har karfe takwas har karfe tara maybe har karfe goma ma yana nan yana fama to me zai rike shaka sosai addu'a addu'a da ma yawanci mu yan gaggawa ne ko mai yanzu gaggawa ne kawai ko ne ɗin mu ka duba mun fi san me sharp sharp kawai an yi gama to ko a can din ma sharp sharp in kun tafi da wani zaka ga ce a ah, kai alhaji me kake ta yi ne mun gama tinti ne har mun je mun ci abinci me yake yi kai baka san me ya kamata yi ba musamman kuna tafiya tare da jama'a sai a cincini mun gama shi yana ina ne ina ya bata ne ashe shi yana nan yana tafa man addu'a kan safa da marwa to kaga ne sai duk tsayuwa zai yi addu'a so minti sha biyar biyar yau a kan safa duk addu'a so sha biyar biyar minti sha biyar biyar to kaga kana da tsayuwa guda hudu ne a can a nan ma tsayuwa hudu to sha biyar sha biyar kaga minti talatin sha biyar sha biyar awa ɗaya ke awa biyu kenan nan ma awa awa nawa nawa kenan awa biyu fa awa biyu eh a nan tsayuwa hudu ne to kowace addu'a da za ka yi guda uku ukun duka mu ce minti goma sha biyar sha biyar sha biyar minti talatin ke sha biyar sha biyar talatin talatin awa ɗaya ke can ma awa ɗaya sannan duka tafiyan cikin ka bar shi eh, in minti talatin ko awa ɗaya shi ke kaga kan dushe wannan alajin zai yi zai yi nawa zai yi awa uku sai kuma ɗan shaf shaf duka a minti talatin ka gama aikin ku ba zai taɓa daidai ba Allah yanzu mai ka tafi ka yi aiki to ka tsaya ka yi aikin da kyau mana wani yana ɗaya ga cikin gwararen addu'o'i da yawancin alhazai ba sa sa hankali da yawa fa za ka iya kusan kashi casa'in ba sa sa hankali ba ko ka gan kuma a hoto za ka ga bye-bye suke kawai da eh, yi hoto yana haska su yana bye-bye kai ka tsaya yi addu'a ba ruwanka da hoto yana daukan ka ba ruwanka ke mara tana daukan ka kai ba kawai ne yanzu na ga kyamara tana ƙeƙe ba sai sake gyara kawai zan mage ne ban san ma tana ɗauka ba to ma sai kaga mutum ya sake duba yana gyara alhamdulillah da eh, yana ma mutane a wannan ƙauyawan mun su da yawa ba. ko yanzu ma a waya za ka duba in dai ka duba can mara ta haska sai mutum yana bye ba ya ga alhaji ga alhaji la la wai sun ga alhajin gidansu a makka Allah ya kamata mu zama wayayyu to yanzu mun gama sa'ayi yanzu ne ifradi sai ya da aka take ihram daya dawabi rakatai tsawa as-sa'yu bayna safa wal marwa yanzu ne ifradi sai ya dakata to the same me kirani shi ma sai ya dakata yanzu muka kara gaba shi yanzu ba abin da zai sake kuma sai ranar takwas ga wata ke yanzu mun gane wani abubuwa guda hudu daga nan mafi yawancin sababbin alhazai suke rikicewa daga nan zuwa nan gudun da muka tsaya ihram tsawaf raka'atai tsawaf sai a sa'ayu bai na safa wal marwa in za mu jira har sai ranar takwas ga wata daman shi mai ifradi ko mai kirani bai cire kayan haramin shi ba Yanke da kin farko tun farko tun farko to haka har ƙarshe ke ba ba shi dama ya cire kayan haraman ya mai da hula ya sa kayan alfarma za lala yana cin haramar shi to zuwa ranar takwas ga wata to sai a ci gaba kawai ci gaba shi zai yi haka nan ma mai kirani ci gaba zai a kirani zai ci gaba mai ifradi ma zai ci gaba aikin su kusan iri ɗaya ne sai dai bambancin daga can niyya a nan mun ce labbaik allahumma hajja to ranar takwas kawai za mu fara talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك kala sai ina sai سيمنا in duka za mu tafi mina amina za mu yi salloli kamar haka sallar azahar ita ce farko kama yanzu abin ya fara canjawa su wanda aka handilin al'amuran aikin hajjin a gurinsu masu motoci kenan za su zo muku tun bayan isha wai zai ku hau mota za mu kai ku ina za mu kai ku arafa za mu kai ku guri ah, ka bari daidai ranar da manzan Allah ya yi mana shi zan kana da kuɗi ka tafi on your own ya bi hmm? on your own ya bi amma ka bi wannan za a samu wani zai zo ya ja ka cikin rididi ne kawai da zai bata ma aikin haji to ranar takwas ga wata za mu yi sallan azahar la'asar magriba salatul isha sai salatu subhi amma duka salloli masu raka a hudu za mu mai da su biyu ne za a yi kasuru ne wannan shi ma akwai darussa masu yawa wuri to iyakacin zaman mai da nan ranar takwas ga wata mun shigo tara tara ga wata za mu fita zuwa arafa amma yana da kyau da mun yi sallah a ina ne amina sallar asuba kamala zai da yawa yanzu al'amarin ya canja su suna ce ta canja ko dai mu ne muka canja wa Musa. mutane ne suka canja me kun fi sallar asuba amina shine inda manzan Allah yi da ta faka kamar yanzu haka sai a ɗibe su a kai su arafa rafa a a rage aiki a rage aiki tun cikin dare za a kwashe su sai a kai su arafa yanzu ko kun a arafa ba abin da za ku yi jira ne kawai za ku yi to muna ranar tara disfen ranar tara za a yi sallan azahar da la'asar za a hada shine jama'an wa qasran yanzu limamin duniya zai yi ba tukunna kuma khutbobin suna nan akan wayoyi ya ka duba kawai khutbatu arafa sai ka ce shekara ta kaza ke, khutbatu arafa misali ka ce 1445 shi ke. za ta zo maka live kuma suna fasara khutban da dukkan yaruka alhamdulillah yana da kyau mu saurari mai liman zai biya mana musamman wannan aikin haji hmm? kawai zai tabo kasashen musulmi rikita rikita da yahuda suke so su sa gwaji. sai a kai ma iran farmaki ita kuma ta ce oke ku oman ko qatar oke ku kasashen larabawa to mu ma za mu kai muku farmaki tunda kun ba mu america bed to kaga suna so su rikita mana yanki gaba ɗaya su suna can gefe su kuma su rikita ku to halin musulmi a yau maybe za su ka ji a kutuban zai tattabo mai halin musulmi a yau ina mafita Allahul musta'an ina mafita to ranar arafa ranar addu'a ce ko mu daga nan ya kamata ba mu je ba ya kamata mu nutsu khairu du'a'i yau yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli ka ta zabga la ilaha illallah da la sharika la lahul mulku wa lahul ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah kaga addu'a ce wa huwa ala kulli kulli duk bukatuna Allah kana da iko ka biya musu muhim jidda irin masu taurin fita din nan to maybe ba shi da rabo ne ba ba shi da rabo ana sallah mutum ya tashi ya tafi na ya tafi to me zai je yi me zai karu da shi ne tafi gida wani fa bacci ne kawai ma ko kallo shi kenan ya dan zauna ya samu ladan aikin hajjin ma baya so to ya ka iya da shi kuma inda nake faɗa tun yara suna ƙanana sun saba da irin wannan to irin su ne zaka ga har sun girma wallahi har sun girma to mu ya muka saba da irin wannan karatun ne ba tun muna yara aka samu ba tun muna yara hmm? ake kora mu makaranta kuma muke zuwa kuma muke da interest eh mu je mu ɗauki littafi a je a ƙara mana to shi da zaka ga interest ɗin yana nan zukatanmu tun muna yara to sai kaga abin ya bi mu to kuma wanda ba su da interest har yanzu zaka ga sawo'in mu hada baki wani bai iya hada baki wallahi hada baki baki fa baki baki baki bai iya ba saboda me kuma maybe an samu makarantar daidai daidai ba shi da interest to kuma za a yi ɗin ba zai zauna ba to kaga har yanzu dai the same the same to ya kamata ya kasance a aikin alkhairi in sa hankali na kai sosai yanzu rana arafa har rana ta faɗi kawai addu'a suke ta yi to ni a nan me ya kamata ni ma in ce nan kuma da yawa sun fi ni capacity yayi sai za ka ga a cikin su akwai da zai ɗauki mutum ashirin a kuɗin shi ya biya musu sun tafi a kudin shi wani mutum goma wani mutum hamsin duk shi kadai ba kuma duk da shi a wannan mai tsantsan addu'a ba sai kuma kana nan kana fama da wai timatir su kuma suna fama da mai addu'a timatir shambo za ka farar gada ma ta canja a ranar ku saboda tsabar ce ba ne bai kamata wuce fa ne fa ya shagaltar da ni barin me addu'a ba ya kamata ko kana ce fa nan kana ta zabga me addu'a kamar za ka ga hada-hada ma a gari ma gaba ɗaya canja hmm? traffic ya canja saboda me jama'a sun yawa hada-hadan gobe sallah alhamdulillah to amma yanzu hada-hadar addu'a in ka dace za ka gama ce fa nan naka ma ya canja shekara mai zuwa wallahi in sai dai kai waya kai a kama kwandon tumatir guda goma kai a kamun mota ɗaya ma sai a sauke anguwa kai a tarba mutane eh a kamun mota ɗaya na tattasai mota ɗaya na attaruhu ai kaga ce fa ya canja ko a mai fanka ce ka siyo ta yan leda ɗaya leda ɗaya ledan marabi bai yi ba ka tsaya da Allah ka yi addu'a bi ma'anar kalima in kudin ne sai su shigo da ma'ana sosai alhamdulillah ne bi sai ake tirela na tumatir kawai duk a raba mutanen unguwa to kai sai na je ne na bata lokaci na a dukkan ma'aikata kawai su za su rarraba komai da komai masu markaɗe ma a na ga wani alhaji a nan eh kamar da ramadana ne ko ya sai injin din markaɗe ce wuce ha kawai duk wanda yake da markaɗe ya kawo markaɗa mai tafi annan dan ungori ni ba ce oke kaga alhaji da dabara ko shi hajjin da yake so ya samu lada ke kuma karkare na fa karkare na aiki ne mai kyau sosai yanzu duk wanda za a yi kosai kaga ta dalilin shi zai ci kosai ci Allah saka da alkhairi eh duk wani kunu da za a sha alhamdulillah duk wani alale alhamdulillah ce oke ni ban taba gani ba sai a gurin ce oke wannan eh, na ga layi ya yi yawa ne ke wani yake faruwa wai an ce injin ne kawai na fi sabilin layi ke wuce alhaji to alhamdulillah Allah ya karba to ranar arafa da Allah ranar addu'a ce sosai sosai su za su tsaya har sai rana ta faɗi rana ta faɗi sai su bar arafa sai a dawo ina muzdalifa a muzdalifa za su yi sallan maghrib da sallar isha to gurin za su kwanta inda za a daga an gaji ba maganin kuma ka tsaya kana ta addu'a ko na firfili kwanta ka huta asuba ta yi tashi ka yi raka ta ilfajiri ka yi sallan asuba sai ka sake addu'a kuma tun yanzu ka huta kaga ranar sallah nan mu nan. su a can suna tsaye suna ta addu'a ya kamata ni ma fa ranar sallah yadda suke addu'ar in tsaya fa to za su tsaya kafin da rana ta fito za su bar muzdalifa yanzu mun shigo ranar goma kenan to ranar goma ayyukan da suke kamar haka yanzu sun bar muzdalifa sun tafi mina amina za a yi jifa jifan farko kenan ne na jamratul aqaba ta ƙarshen za ka gan shi a rubuce gabje ne jamratul aqaba to ita za ka jefa abu na biyu yanka a shi mai ifradi ba yanka a kan shi to kada za mu tsallake yanka ke za mu tsallake yanka sai abu na uku aski eh, mai shi ma da ifradi zai yi aski to sannan abu na hudu zai je makka ya yi tsawafi Eh, tsawaful ifaba wannan rukuni ne duk wanda ya manta da shi kuma ya mance da aikin hajji shi wallahu musta'an to sai maganar sa'ayi yanzu mun yi tsawafi raka'a biyu a tsawafi so bakwai to akwai raka'a biyu suna nan to sai maganar sa'ayi ok sa'ayi in yayi tun a farko tun a farko da muka je da mun ce zai ne ihram dawabi raka'a biyu sai sa'ayi to in ya riga ya yi sa'ayin tun farko yanzu ranar goma ba zai maimaita sa'ayi ba disan da shirin mai kira ne kaga zan mutum ya fahimci ifradi to zai iya maka kira ne sai dai bambanci a ce a wannan aikin shi zai oke. amma kusan iri ɗaya ne in ya yi sa'ayi a can sai da ya ɗawafi sai zo ya sa'ayi yanzu ne zo ya ɗawafi na biyun nan ba zai maimaita mai sa'ayi ba shi ke na aiki ranar goma ya ƙare ke mu ji na ɗaya mu ɗauko shi daga nan muzdalifa tunda mun tashi mun yi raka a fajiri mun yi sallar asuba mun tsaya don addu'a to sai ina sai mina amina mun je mun yi jifa in shi ba yanka a kan shi mun tsallake yanka daga yanka sai mai aski sai mu gangara maka tsawaf ba sai raka'a biyu tun ya danganta na yi sa'i a farko eh zuba ba mai ka maimaita sa'i ba amma da je na yi tsawafi can da farkon na yi raka'a biyu sai na ce a ba zan yi sa'i ba to ke shi ne zun kai tsawaful ba. sai ka maimaita sa'ayi kamar kai a farko ba za ka yi a na biyu ba yi daga cikin mahimman guraren da ya kamata halaji ya gane in za mu koma zuwa mina yanzu abin da ya rage mana kawai ranar sha ɗaya sha biyu sha uku wannan kawai ranaku ne na ambatan allah ranaku ne na jifa amma jifan teknon karka je kai jifa kamar yanzu haka ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ka bari sai zawali ya yi zawal mana zawali kaji an kira sallah akwai masjidul khaif a nan mina to in an je an kira sallah eriyar, lai za ka ji kiran sallah kuma suna bin lokaci babu babu gargada a ce sha biyu da kaɗan za ka ji an kira sallah ba kamar mu ne a nan sai ka je sai karfe ɗaya yan karfe ɗaya karfe ɗaya yan karfe biyu yan karfe biyu su gwargwadon da lokaci ya canja gwargwadon da za su kira sallah yanzu zawari ya yi an kira sallah to sai je yi jifa amma jifan sha ɗaya zai kasance jamra ta ɗaya da ita zan fara kwankwani bakwai tare da kowace tsakuwa zan yi kabara to sannan shi ma a gurin akwai addu'a mm, shi ma lura sosai duk da cewa su security ba za su barka ka tsaya sosai amma dai ka zan akwai addu'a kai ko kana tafiya ne kana addu'a amma ka ja can gefe ma za su iya barin ka can gefe can can can to sai jamara ta biyu sai tsaya shi ma in gefe ta kuna bakwai sai in tsaya yi addu'a sai jamara ta uku ita kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya dan addu'a aiki ranan kawai kenan jamara ta ɗaya biyu uku shi kenan to kaga mutum sai ya gaggawa ya zai bata aikin shi wai kin karfe bakwai ya tafi ya jifa ranar sha ɗaya ka fita kai jifa tun karfe bakwai tun karfe takwas wani tun karfe tara tun karfe goma wai addini ba yadda naga mutane suke yi ba fa addini yadda naga sayyidun nasi rasulullah yake yi shine karka ce aka da malam wani ma ya jagoranci mutane sun je sun yi jifa oke ya jagoranci mutane da wani lastin da lastin ƙur'ani ko da na sunna babu fa shi ma dai kawai ya ga su farare ne sun yi shi ma zai yi bai kamata ba yanzu aikin ranar kawai kenan ya kamata nutsu in yi shi akan daidai sai ranar sha biyu sun sake fita jamara ta farko jamara ta biyu jamara ta uku aikin ranar ya ƙare ke to ka ka gaggauta shi kenan abin da zai rage maka aikin hakkinka na ifradi shi ne tsawafin wada tawafin bankwana in kuma ka jinkirta zuwa ranar sha uku sai ka sake fita kai jifa jan ta ɗaya ta biyu ta uku to sai kai tsawabu alwada shi ke na aikin ka ya ƙare shi izo shi ne aikin haƙƙi ifradi ba ruwanka da umara ke tunda ka ce ifradi za ka yi to ifradin za ka yi ba dama kuma ka zo bayan wai ka gama aikin hajji cewa za ka yi haraman umara baka isa ba ba a haka tunda ka ce aikin hajji aikin hajji kawai tun za ka yi umara kuma umaran ana yin tuni da farko ba a ƙarshe ba kama ka gwani ya ce a ah, kai alaji ni da na jefa yanzu umara ta ashirin da uku fa da wannan na yi ashirin da hudu kai kawai in ka ji wannan kasan mashirmaci ne kawai ya yi umara dozin ɗaya a tafiyan aikin hajji guda ɗaya la haula wala quwwata illa billah kamar da zaka ji wani ya ce a ah, ai shi daga nan muzdalifa har ya samu sallar idi a makka ok wannan shi ma mashirmaci ne ya buga shirme ke hmm? duk yaushe ka bar muzdalifa yaushe ka je mina yaushe har kai jifa sannan yaushe har ka je makka har ka samu sallan idi eh dama alhaji yana zuwa sallan idi ne za ka ji babban mutum ya yi magana amma za ka ga ashe a ah, shi wannan shi mashi me yake la haula wala quwwata illa billah to ya kamata dai nutsu wannan shi ne aikin hajjin tiriyan tiriyan kuma dan yanzu wayar ka za ta nuna maka step na aikin haji step step 1 shine kaza step 2 shine kaza step 3 har ƙarshe wallahi amma duk da wannan kuma ka ga mutum wai shi gaba ɗaya bai gane komai ba to Allah mai jima daukaka ya sa mu dace fi duniya wal akhira wannan shine aikin hajji ifradi kenan to tunda yana kusa kusa da kirani gobe muka zo za mu dauki kirani ke aikin haji kirani kusan yadda muka yi haka din shi ma za mu maimaita wallahu a'lam اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصارنا وقوتنا ما أهتنا وجعله الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين musanci a kan labarci a kan sun tashi daga jinda to a kowane masalata ne dan barikin lafi sun zo duka su za su tafi na cikin gari yake na to a shi wani jiran din sun sa kama masalata to su kawai da za a rage musu hanyar zuwa cikin gari gaba daya suka hada su su biyar kawai suka kafa da shi yadda suka kafa da shi Allah shi da shi Thank you. shi da Allah mutane musu a dan neman agaji a kwaji wanda ba su yi koyi wasu cikin baro su ci wasu kuma kasu suke ba su yi a don Allah wani su yake iya irin gwab haka komi a ɗan biyu kan titi don Allah don Allah a taimaki mutanen garin wallahi mai yawanci su kasu su. masu yawanci kasa aiki ko tsohon da bai iya taya wani kuma ya ɗauko wanda bai iya ɗauka don Allah ku biyo hanya mutanen kaya ku taimaki jama'a don Allah mun gode العرش الكريم اللهم إنا نعوذ Gracias. hudu zuwa sha in kai jirgin kaga tana da kwanaki shida in ka cika inda daga takwas zuwa ƙarshe